اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يومنا شاشدا دوانا وتا مي الفرمان رمضان تجرى من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو ليادة دريه لدى أربعين دبقين يا يدي يا داشي da biyar ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na albarkawa cikin garin Zariya jihar mu ta kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya allah ka tsara mana lafiya da zaman lafiya kai mana maganin majiya gida da daji yau za mu shiga wata sura sabuwa wanda allah ta'ala ya kira ta da suratul safat wannan sura ta ɗau sunanta daga ayar farko cikin suran wasafati saffa sura ce tana da suna biyu amma wanda muka ambata aka fi sani akan ce mata suratul zabih wato kissan yankan ɗan annabi ibrahim kasantuwar duk alkur'ani mai girma ba inda aka kawo kissan sai a wannan sura shi yasa akan ce mata kuma suratul zabih kina aka saukar da ita birnin makka gari mai alfarma wanda ke da ɗaki wanda ya fi kowane ɗaki daraja a duniya sannan fadalanta annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi tsalla da ita tare da sahabbai kamar yadda abdullahi dan umar radiyallahu anhu yake cewa kayan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amurna bi tahfif waya ummuna da safati annabi sallallahu alaihi sallam yakan umarce mu da in za mu yi sallah da al'umma mu sauƙaƙa masu amma wani lokaci idan ya ga yanayi yakan mana sallah da suratul safati imamun nasa'i ya ruwaito cikin wani babi da ya kulla a rahusafi lil imani wato yanda akan sauƙaƙa ma liman wani lokaci in ya ga yanayin ya dace mamuna cikin nishadi ya ɗan ja doguwa mai ɗan zankalala an gane ko? wannan sura bari in taƙaita in dunkula za ta karantar da mu cikakken tauhidi da kulli jawanibihi sannan za ta ba mu kistoshi na annabawa daban-daban daban-daban domin mu ɗauki izina a ƙarfe ta nuna mana sakamakon gobe kiyama na alkhairi ga masu imani na kwasan zubi mummuna ga waɗanda suka kace ce ma Allah jalla jalaluhu malam bismillah mu tafi kai tsaye a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والصافات صفا بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا الله Allah ya buɗe surar gaba ɗaya da rantsuwa, ce ina rantsuwa da mala'iku, waɗanda sukan yi safu-safu wajen bauta mani ruku'an wasu judan. billahi an yaqsima bima sha'a kama sha'a Allah yana da dama ya ga huruminsa ne ya rantse da wanda ya ga dama yanda yake so amma ana wa an wala qasma wala halfa illa lillahi alwahid alqahhar amma ni da kai ba a yadda mu rantse da kowa ba in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya rantse da wani ba Allah ba ya sani rantsuwa ibada ce ya rantse da wanda bai cancanci a bauta masa ba shi yasa bayan musuluntan musulmi farkon musulunci shirya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wasu sahabbai suna rantsuwa da lata da uzza saboda ba su san hukuncin ba sai ya gaya mana man qala wallata wal uzza falyakul la wanda ji ya rantse da lata da uzza to ya jaddada imani ya yi kalmar shahada ya ce la ilaha illallah ina masu rantsuwa da tannatsa ina masu rantsuwa da fahankwatsa ina masu rantsuwa da mala'iku ina masu rantsuwa da annabawa ina masu rantsuwa da ƙabarin tsohonsu wani ma da rawanin yake rantsewa tsumman da aka sewa a kasuwa Sai Allah ta ganar da mu addini ta raba mu da surkulle to Allah ya rantsa da mala'iku waɗanda suke sahu wajen bauta ma ubangijinsu a sallah ko wani abu mai kama da haka kuma a sama sukan buɗe fakafakansu su sahu mai rai kamar yadda ya cancanta Sai Allah yana da tsari kaji mala'iku suna gudana akan tsari to me ya faru ne kai baka da tsari a ibada a rayuwa a mu'amala komai nata a jirkice wannan ba tarbiyyar musulunci ba ne ibadarka na da tsari ka yi lokacin da Allah ya ce rayuwarka ka tsara ta kowane minti ɗaya kaci rayuwarka ka ka san wannan kuma ba za ki jinkirta maka ba idan ka bar aikin yau sai gobe ko da na yau da na gobe zai haɗu ya gagare ka harfe ka yi nadama abinda kake nema ya kuci muna fatan mu ɗau izina kuma ka zan mai tsari wajen tahiyar da al'amuranka mai kiyaye halal mai kiyaye haram ya zan kana da wannan tsari don ka zauna lafiya hadisi ya inganta ruwaya ta imamu muslim wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala tasaffuna kama tasafful mala'ikatu inda rabbiha qalu kayfa tasafful mala'ikatu inda rabbiha qalu yatamuna as-sufuf al-ula wa yata'assuna as-safi annabi ya doje sahabbai za a yi sallah yace ba kwa yi safu kaman yadda mala'iku suke yin safu ba suka ce ya mala'iku suke safu ya manzon Allah wajen ubangijinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace na sufufal ula sukan cika safu na farko wa su na safi kuma su haɗu a sufa a sahun a haɗa sawu a haɗa kafada wannan shine wajibi kamar yadda imamu muslim ya ruwaito a wata ruwaya ma tasa amma hadisin jabir ɗan samura Allah ta'ala ya tsara musu yadda yana cewa kuddilna ala nasi bi salatin الله أكبر جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء رحمة الله الدين يسر والشريعة سمهة والأمر شورى والحقوق قضاء النبي صلى الله عليه وسلم يشي مسحبي يشي أم في في تامو akan sauran al'umman da Allah ya kawo duniya da abubuwa uku ya kaji na daya ji'ila sufufuna ka sufufin mala'ika an sanya safunmu kamar na mala'iku ashe mumini mai tsari wanda kaga yana a cibar katai bai fahimci imani ba imani imaniya lam hamha. sannan wa ju'ilan lana kulluha masjida an maida mana doron ƙasa duk inda muke duk inda take wajen yin ibadanmu mu wajen yin sujjadan mu wajen yin sallan mu ji bambancin da sauran addinai ba yahude sai ya je sauma'a nasara sai ya je kanisa mu ko duk inda sallah ta same mu za mu yi alola mu yi a nan, a gona a daji a lambu a rafi a tasha a kasuwa a ko'ina ne in ka yi sallah sallah ta yi idan inda masallaci wajibi ka je masallaci sannan wasu ilattar bato halana tahura ita kanta ƙasar kuskan ƙasar annabi ya ce an sanya mana ita za mu iya tsarki mu tsarkake kanmu kana da janaba kana da ya kewaya ban ɗaki ko wani abu na alolanka ya ɓaci baka sami ruwan wanka ba ko baka sami ruwan da za ka yi tsarki ba ko baka sami ruwan da za ka yi alola ba to ƙasa ta wadatar da kai ka yi taimama zalam na ma idan ba mu sami ruwan da za mu yi wanka ba in babban sarki ne ko kuma mu wanke na najisar mu zo mu yi alola in ƙaramar tsarki ne ko ba maganan wanke komai in ɗan nutsin tsarki ne kamar ka da iska والزاجرات فالزاجرات زجرا الله تعالى يساك رنسوا نبي والزاجرات زجرا إنا رنسوا دملائكو وند الله كي باس أمني شيء باس أمني فكدوا إسكا sannan a tada jiragizai sannan a tura wannan jiragizai inda Allah yake so ya shayar da su ni'ima Allah ce ina rantsuwa da wannan domin mala'ikun da wannan aikin da muke ambato ayoyi ne babba cikin ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda in ka dube su za su dilala gare ka akan tabbas akwai mahalici da gabadau wanda ya cancanta abota masa shi kadai jalla jalaluhu kuma tsure suke tsawata ma arwa na tafirai inda lokacin da za su anshi rayukan su bubbuga su dindinkula su nunnusa wani shi an hannu za a fitar ba a fitarwa da sauki akan tura mala'iku ne masu kaushi wannan zi'aki zarqa sai ka ji ko ba a fassara ba kai kama ta gane inda aka sa gaba ce zai التاليات Ina rantsuwa da mala'iku waɗanda suke karanta alƙur'ani mai girma da dukkan wani abu na zikirin Allah jalla jalaluhu domin zikirin Allah babban ibada ne wala zikirin lahi akbar dan haka dole ne mu kiyaye mu kuma tsare an zuwa na hudu wal mulkiyati a uzurin afuwan wannan aya ne aka kawo shi daban mulwa Allah ya yi rantsuwa da waɗannan adebanar rantsuwa da ya rantse da su manya-manya don ne ga amsa na ga jawabi na na'am inna ilahakum lawahid inna ilahakum da rantsuwan wannan da aka yi ana so a gaya maka kai dan ajan kai aljam inna ilahakum lallai wallahi Allah ku mahalicin ku abin bautan ku wanda zai zama kun sami kyakkyawan sakamako duniya da lahira lawahi ubangiji ne guda ɗaya Allah ɗaya kuma shi kaɗai tilo ba shi da abokin tarayya fi rububatihi la sharika lahu fi uluhiyatihi la sharika lahu fi asma'ihi la sharika lahu fi sifatihi subhanahu wa ta'ala yasa ya saukar da sura sukutin qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ce ne Allah ɗaya ne al'ahad yani allazi laisa qablahu shay wa laisa ba'dahu shay wal al'ahad shi ka ce wahid to zaka nemi Sani, to shi al'ahad ne kuma a samadu, wanda kowa da komi ya ne nufin sa da ibiya masa bukatunsa Allahu akbar wanda bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da kini bai da kanka bai da abokin gwani subhanahu wa ta'ala ko a ina ne shine rabbus samawati wal ardi na'am rabbus samawati wal ardi wama bainahuma hmm. wa rabbul mashariq rabbus samawati wal ardi ubangijin sammai bakwai da abin da ta kunsa da za malam kai da ta bi sama ta san tsiran Allah shi tun da kake kaga ta yi bawa tun da kake balantana ka ce ta ɓalgace duhun goniyan tsawon nan da hadarin nan da rikicin nan da muyamuyan nan da mizayin da ke yawo a sararinta za ka ji ka yi wani abu ba ginin Allah ne a sama a banaha Allah kenan sannan ya kalubalance mu in kana shakkan hikima da kudura da irada na Ubangiji to ka duba za ka ga aibi arji albasara hal tara min fitur ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير الله zaka dawo قسكنتacce in kace sai ka ga aikin aikin ma? shekara dubu inji ba haushi subhanahu wataala rabbus samawati wal ardi kuma shine ubangijin wannan duniya wannan kasa ta mu da muke rayuwa a ciki A ajaib nata da yawa halitta ne kaman kai kana rayuwa kana rayuwa amma ka hau, ta kai tsalle ka kwakuli idanta ka yi wannan ba za ta ce maka komai ba amma kuma akwai wani abu da Allah ya bata na karama ranar tashin alkiyama duk abin da ka tsula na tsiya sai ta faɗi زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت wa أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها رب المشارق kuma Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mahalicin mafitar rana da wata da taurari masu yawo da wanda suke tsaye waje ɗaya. Masharik nan ana nufin lokutan fitan rana da sauran taurari shita'i wasai a lokacin hunturu da lokacin zafi akan samu bambance-bambance sa'annan an ambaci masharik domin shi ne aka fi ambato amma ana nufin hadda magari yasa za ka ga wata aya ta tance rabbul mashriqaini wa rabbul magribaini subhanahu wa ta'ala ala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi na. laqadiruna sai na rantse da ubangijin gabasan duniya da yammacin ta ba lallai muna da iko muyi abinda muke so muyi yi kamar yadda muke so muyi kuma babu wanda ya isa ya hana mu muyi. yi jalla jalaluhu kenan ya qara mana shi. tauhidinsa ya kuma nuna mana babu wanda ya isa in ba shi ba kuma shi ne in yayi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna subhanahu wa ta'ala na'am إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب الله أكبر وحفظا من كل شيطان مارد waɗannan ayoyi suna jada nuna mana ƙudura da irada da iko irin na ubangiji inna na sama a duniya ku duba ku dubi sama ta kusa sama ta ɗaya kana ɗaga kanka za ka ga Allah ya mata kwalliya ya mata tsawa ya mata ado da zinatin kawakir kwalliya da ado na rana da wata da taurari da sunan kala-kala iri-iri hajjaminsu daban-daban nisansu daban-daban kowanne kuma ba an halice shi sudan ba akwai hikima manufa na ubangiji subhanahu wa ta'ala wajen halittansu daga cikin hikimar Wahibzan mun halicce su domin su zan tsaro da sararin samaniya min kulli shaitanin mari daga duk wani takadarin shaitanin aljani ko hasabilin ibilishi ya ke nufi daga sama kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ya tsara ta kamar yadda muke gani ne mata kwalliya da wata da rana da taurari to akwai hikima a kan yin haka kuma akwai manufa da shi ya ce don ya tsare sama daga cikin hikimomi ya tsare sama daga dukkan shaidanin hatsabibin ibilisi mutamarri wanda zai je ya nemi satan ji a cikin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aljannu hasabibai sun mai da abin ya zama tsada gare su sukan yi ƙolin ƙololiya wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan har su je sama su kasa kunni idan ta'ala ya yi wahayi ga ɗayan mala'iku sai su sato ji idan suka sami kalma ɗaya na saman sai ya gaya ma wanda ke ya hau haka dai haka dai haka dai kamar hawan tsani a sauko daga zuwa na ƙasa shi kuma na ƙasar akwai wasu mutane da suke bauta masu suke masu yanke-yanke suke zubda masu jini suna girmama su suna allantar da su kuma suna jin daɗi to wannan kalma ta gaskiya da ya sato sai dai gaya mabokan shi shi kuma bokan sai ya ƙara kalma ɗari na ƙarya ya ta cin dukiyar mutane ya raba su da imani to haka ake da a zarafin da Allah ya nufin aiko manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam sai ya toshe kafa sai toshe kafa inna min hal maqaida lis فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا da kansu suke cewa da can mun kasance mukan tsorin tsoriya mu hau sama mu tsuntsuguna muna sauraron wahayin da za a yi zuwa ga mala'ika ya zo duniya ma ya gaya wa manzo wa ma aiki kai tsaye da za a ce ya zo ya yi to kuma sai mu zo mu gaya ma waɗanda suke bauta mana cikin mutane Ba amma ga shi ba mutum ne ya auku ba an koshe sararin samaniya kai akwai babban magana Allah to duk wanda ya sake yunkuri ya yi muhawala a kan yaje ya sato jin wahayi ya jillahu shahaban wasada zai ga abu girke wasu mizayin na taurari haskensu za a halbo su da shi su rugurguje saboda shi boka duk usuli ya tashi akan ƙarya ne ya kwana akai ya tashi akai sai ya ƙarya ɗari, in aka ga an dace a ɗaya sai a ce ai ya san gaibi kuma hakikatan kulla ya alamu man fi samawati wal ard al ghaiba duk halittar da ke sama da duk halittar da ke doron ƙasa da wanda ke cikin tsamaniya da wanda ke ƙarƙashin ƙasa da ma wanda ke ƙarƙashin ruwa da dutse babu wani halitta ɗaya da ya san gaibi wanda duk ya ce ya san gaibi aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa a a'azzama 'ala allahi al-fariyya ya girmama babban ƙarya da ya tsada ya dingina da Allah kuma wa man azlamu liman iftara 'ala allahi kadhiba babu mushriki mafi girma fiye da wanda ya yarda ƙarya ya jingina ma Allah yace wanda duk ya ce ya san gaibi da abubuwa guda biyar da Allah ya faɗi to ya sani ya taka kujerar da ba ta ba inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaifa ويعلم ما tajri الأرحام ma za ta kasibu gada wa ma tajri نفس بأي أرض تموت tamut sanin gobe kiyama sai Allah. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها saboda haka kuma shi ke saukar da ruwa hasashe na masana geographer ba wai yana ba ka tabbaci ba ne a ilimi ne na hasashe a dace ko a yi kuskure wannan kuma ba wani abu ba ne an gane ko amma hakikalin yau ruwa nawa za a yi mana kigo nawa lita nawa Allah dai ya sani daminan da za ta zo abin da za a ba duniya lita nawa ne malafa kuma so nawa zai ɗiga ma in ba Allah ba ya san wannan sai Allah shi kaɗai ana iya cewa za a yi ta ruwa kamar bana suna da ke a ruwa zai sauka da wuri ya hasashe ne za su iya dacewa an kuma za su iya kuskure ba sun san gaibi ba ne an gane kuma Allah ta ya san abin da ke cikin mahaifa ko ni ya sani a likita bai sani ba wallahi sai Allah ya yi aikin shi sannan shi kuma ya ce kokarin yin bayani lokacin da mace ta dauki ciki nutfa ne sannan mubga sun ma'alafa a lokacin nan likita ba zai iya ce masa da namiji ko mace ba ne sai Allah ya gama komai ya fa gama komai ne sai samu dubin dubaru ya leƙa ya leƙo sai ya gano a Allah ya yi namiji ne ko ya yi mace ce ɗaya ne ko tagwaye a hakan nan ma a madoyin duba hudun yana kawon wata rana ya dace wata rana ya kuskure haka ne ko ba gaba mutum ne iyali ya san haka a ce maka namiji ne kaga yan mata san falebiya ko a ce maka mace ce kaga wani gabjejen namiji ya zo ana yi ko a ce maka eh, haihuwan sha biyu ga watan Efirin ne sha biyu ga march sai ka ga an zumbudo maka shi ko ba a yi ko sha biyu ga Efirin din ya zo ta ji shiru kamar an shuka dunfa ko an dasa kankama sai an ne sha biyu sai ka ce me ya faru ne a ce Allah ne ya ikon shi waɗannan hasashi suke yi an gane kuma baka san me zai same ka ne za ka samu gobe ba amma ta jami sun ma za ta fi bugada sannan duk kwayanka da hikimanka da tsatsu zai tsatsulenka ba ka san a ina za ka mutu ba ba ka ganin wani yana zariya sai a ɗauke shi a kai shi london wai ba yi da lafiya ko a kai shi a ko a kai shi egypt can ne mala'ikan allah ya ce za a hanshi ran ana zuwa sai kuma a zariya ran a can a can sai in ka san inda za ka mutu za ka je wajen a dariyan mu na son rayuwa na rantse da Allah ko masallacin albarkawa aka ce nan ne ajalin ka yake sai ka ce ba nan kadai ake tafsiri ba ba mu sake ganin ka ko ranar mutuwan sai ka zo ka ce kai na dade ba a komai ba ban ma in ana zuwa sai sanda ta haɗu da kai a haske azahu Allah almuhimmu ka koma ga Allah cike da tauhidi da aiki na kwarai ina za ka mutu yaya za ka mutu yaushe za ka mutu ba shi ne a hannu ba na'am La ya suna una ila lamala ila alewa yi kura funa miyan kulle janibu. Allah subhanahu wa ta'ala, a ce la ya suna una ila lamala ila ala, la ya suna wato su waɗannan mala'iku Eh? la yasamma'una ne eh, warshi ne shi ma ya tuzge ni ne warshi la yasamma'una ila al-mala'i al-a'la wato mala'iku da mutanen da ke sama duka ne ai a alama kana Da halittar da ke sama ba yanzu ba sama yake da kai ba ko ka gama mala'iku suna rayuwa a ƙasa ne to su ne ake nufin la ya samma'una ai su aljannun da suke ƙoƙarin satan ji to an toshe kafa la ya samma'una ilal mala'il ala ba su da kafa da daman da za su je su jiyo wani abu na wancan halitta madaukakiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana ita wa yukzafuna min kulli janibi? duk inda suka yi muhawala suka yi yunkuri domin ne su je su jiyo satan abubuwan da ake faɗi na Allah subhanahu wa ta'ala wahayinsa to Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a halgo su da taurarin da ko hasken taurarin da ya girke domin irin waɗannan bayi masu ƙirƙin ji suke sai sun ji abin da Allah yake yi kamar yadda Allah ta'ala yake faɗi wa hafizna hamin kulli shaytanir rajim illa manista sam'a a atba'ahu shahabun mubin mun kama sama mun ba ta tsaro mun kiyaye ta kamar yadda ya cancanta Allahu kenan jalla jalaluhu barin duk wani shaidani ja'iri iblisi dallis wanda yake mai ɗaidabben albarka wanda aka nisanta shi barin rahman Allah jalla jalaluhu an gane ko a sannan sai wanda ya nemi satan ji kasan mare kin ji duk abin da aka yi sai ya nuna halin shi wai ba hausa yakan ce ne hali bai barin halin shi wani lokaci ya ce hali zanen dutse E, to kuma a musulunci gaskiya ba haka bane a ba haka bane ai da musulunci ya zo ya samu larabawan jahiliya suna cike da alfahari da girman kai da jiji da kai da saba ma ubangiji ta kowane layi da bautan gumaka ya zama masu jini da tsoka kuma ya same su da tsananin kabilanci da tsananin kuma ɗaukan fansa halala ya tahalan ahadun alaina fallaji halu fauka jahalin jahilina sannan ga ƙabilanci wa ma'ana illa min guzayyata in gawat gawaitu wa in tafshid guzayyatu arshidu saboda haka la yas'aluna akhahum hina yanzabuhum in dai dan kabilan su ko ya kashe mutum dubu ne ya ce ku taimake ni ba za su cewa da ka kashe ba za su tsaya bayansa su yaƙi wanda ya zo ya kama shi aka suka hayi katiba an wayi gari Allah ta'ala yana ba mu labari musamman ƙauyawa a cikin su al'arabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru Allah Ya ya'lamu hudud ma anzalallahu alayhi kaje ta ce ci kan ne munafunci dodo mai kin ne ita kuma su ya fi cancanta in akwai cancanta su kasa fahimtar dokokin da Allah ya saukan a gare su to ka duba sanda suka anshi musulunci masafar duka-duka shekara nawa ne da saukar da wannan ayar sai ga wata ayar ta sauka cewa wa yi usiruna ala an kufihim walau kana bihim hasasa wanda da zai buge ka ya ɓurma cikinka ya kashe ka a kan tiya ɗaya na masara sai ga shi yanzu in ya mallaki duniya ya fahimci kana so zai na so ba ba ya so ba zai ba ta shi hafa tsari kenan yaya rayuwar ta canza haushin ya koma liyuna an fahimta ko ƙasa wasu ya koma akufan wa shafaƙatan cikin lokaci kankani ashe ana canza ɗabi'a shi fa annabi yace ne li utammima makarimal akhlaqi saboda haka in kai mugu ne kana iya zama mai tausayi in kai azzalimi ne kana iya zama adali in kai matsaraci ne kana iya zama mai gaskiya je kaje kaje ka kai ta zanowa cewa hali zanen dutse ba a canzawa wannan a hausan maguzanci ne ba a addinin musulunci ba a'a ana canza shi Sai dina umar yana cikin masu tsanani masu kaushi masu uh, ba abin da ya dame su da tausayi a lokacin jahiliya amma sai kaga yaro ya kama hannun shi mace ta tsaye da shi a hanya yana tafiya wata rana haula binti ba ta tsaye da shi ta ɗauki lokaci waɗanda suka yi tare umar mace ta tsaye da kai haka yace ya kake so na yi hazihi khawlatu binta fa'laba allazi sami'a Allahu qawlaha min sab'i samawati Umar ahra min an yasma'a qawlaha ya qawla ce sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma ki haula ce wanda Allah ya ji saurare ta ya ji zancanta kuma ya ansa mata bukatarta tun daga sararin sama ta bakwai aiko umar ya fi cancanta ya saurara ya ji zancanta da mace ta isa da yana hudu da fa yana hudu da fa yana cewa jama'a a rage sadaki aure ya yi tsanani a sauƙaƙe ma al'umma Ta ga lokacin ma ba zinace zinace yanzu fa wanda ma za ka auren zane da ita kake yi saboda lalacewar ɗabi'a saboda fadin hakkin Allah saboda watsi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai aure bai tsotsi bakin matar ba sai daidai ko bai zanen ba ya yi na baki in bai na baki ba sun ɗan gaisa ne na hannu zana alyadu ta zuwa aka inganta zanen hannu ma tana zina ya zana da ita na hannu abin ya aure ta ka gani sayyidina umar ya hudu ba ya fada ya fada da wata mata ta miki umar fa umar fa yana amirin mu'mini take ayyuqina wa huwa tamna'una Allah ya ba mu haƙƙi ka hana mu ka ce a ce sadaki Allah ta'ala yana cewa wa atun nisaa sadaqatihin nahla kuma mun yawan dukiya ma dundun da asani in kun ba su daidai ne inda nan sai dina umar ta nazala sai ganye ra'ayin shi sai ganye fahimtarsa sai ce sadaqatul mar'atu wa ahqa umar mace ta gaskiya umar yayi kuskure na ganye inda jahiliya ne ko an ce ta ce ta ce da ta ga yadda za a ce an gane aiki ba haka addinin musulunci yake ci gaba zuhura hmm. walahum azabu wasib wannan la'ana da zinuwa da ta su barin rahaman Allah duhura babu iyakan lokaci a cikin ba a tuba ba za a yi faɗi zace na azaba daga tsananin azaba da walakanci da tsoraki na duniya zuwa babban azaba ta jahannama lahum azabin wasu. yani suna da azaba wanda yake na wahala shine wasif yawa shadid wanda yake fihi mashaqqa fihi ta'abun fihi i'ya'un ma daman ba su tuba sun daina abin da suke yi ba na'am إلا من خسف الخسفة فأتبعه شهاب إلا من sai wanda yayi ƙoƙarin fizgo satan shi ma in ya yi haka ba a taba a wani tauraro Allah zai halbo shi mai kaifin haske da gudu zai je ya rusa shi. walillahi junudu samawati wal ardh duk abin da ka gani sojan Allah ne duk abin da ka gani sojan Allah ne shi kai ya aka jale ka Allah ya so ya ji ita maka ne yumhilu wala yuhmilu wannan shine Allah yakan jinkirta amma fa ba yakan wutunta bane a'a wa mahilul kafirina amhilhum ruwaita yahwa لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لم يجدوا من دونه موئلا إذن إمهالي لبا إهمالي با يا رجل كسن أبين ذاك الزابا نعم فاستبدهم أهم أشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم من دين اللازب فاستفتهم Allah ke tambayi masu musun tashin kiyama tambayi masu kafice ma hisabi tambayi masu kin imani akwai aljanna akwai wuta tambaye su ahum ashaddu khalqan da ta ce ba za a tashi nan adam ba in ya rasu shin ko mutane ko kuka fi tsanani da wahalan halitta amman halakana ko sammai da rana da wata da ƙasai da duwatsu da teku da kauni gaba ɗaya da masa halitta inda akwai wahala wanne fi har kana ganin dutsen ko zama jarka shi mai ɗan tsakanin alhaki ka san baka kai shi ba ko juriya don shi rana za ta bige shi kunturu ya zo ya buge shi iska goguwa ta zo ta buge shi sannan ruwa ya zo ya lakaɗa mashi ɗan karen duka ka taɓa ganin yana zazzaɓi? eh? nake ka taɓa ganin yana zazzaɓi? to kai fa ka je ka zauna a ranar gobe daga fitowanta a kan dutsen tabbatinta kila sai dai mu zo mu kwashe ka a masara shi ne Allah ya ce fasabihim ahum ashaddu khalqa amman khalaqna eh shin abinda muka halitta na wannan kauni shine yafi ko ku Allah ce la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas sai an samu kansa da kansa ko ka yadda ko ka yadda halittan sammai da ƙarfi wallahi ya fi girma fiye da halittan ɗan adam tare da ba wani abu mai wahala ba wani abu mai girma ba wani abu mai tsanani a wajen Allah subhanahu wa ta'ala inna khalaqnahum min tinin lazib ya salam Allah ya ce mun halici ɗan adam daga taɓo wanda yake yauki yake danko yake mannewa a hannu a matakan halittan baban mu adam kenan na farko aka ce khalaqahu min turab mataki na farko kenan bayan an an ƙasar da za a halitta adam da shi sai aka sa ruwa aka kwaɓa. ga waɗanda ke da rayuwa irin nawa ko shekaru irin nawa lokacin da ake ginin eh, ƙasa ka'in da na'in da san iyayenmu ba a kwaɓa ƙasa yau a gina ta sai an taka a sake takawa a sake takawa a kawo turosu wani ma bai san turosan ba <laughs> kashin jaki kashin jaki shi ne turosu a zo a zuzzuba shi a mamaye ƙasar da ita a kawo ciyawa a yi matarif sai eh, ka ji hatta ta canza kala ka ji hatta tana wani wari-wari magini da ya taɓa ya ga yayi ciki tsohon sannan ya ji ta canza kala sai ce a ƙasa ta gyaru yanzu za a yi gini sai da aka yi ma'adam haka shi ne har ƙasar da za a yi shi ta zannin tsinin lazibu saboda faɓawa to daga nan aka yi mutum mutuminsa shi ne min sarsalin kalfahar ya zan min ga mutum mutumin karon sai ka ce tukunyar nan da ake ce mata yan ilori yanzu ma wasu su zama tukunya yan ilori ba wanda da ka ganta ka taba sun sai ka ji tana kara kamar kana kwankwasa karfe an gane ai sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ikonsa ya ba shi jini da tsoka da duk abin da ɗan adam yake bukata da kun fa ya kuni yawa inna matsali isa kama inna matsali adam inna matsali isa inna matsali isa kama matsali adam halaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun alhaqqu min fala takunanna min almumtarina wa haka Allah subhanahu wa ta'ala yace mun halicci dan adam yani adam alaihi salam min tinil lazim take game da wannan bayanai kuma kana mamakin yadda ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban masu imani da mu magiya a wajen imani sai yanzu kai kana mamaki game da tasiri da yake karyata Allah tare da bayyanan bayyanannun ayoyi eh shafa kanka don ka taɓa jikinka ka ce ba ka eh in ka taba jikinka ka ce ba ka ya fi sauƙi ka ce ba Allah ya fi sauƙi an gane ya fi sauƙi kada a yi na mutumin nan mai musun kansa da kansa ya kwanta ya je iko ne wai ya kwanta ko? bacci yana ta ganin gine-gine sai bacci suka zo suka ga na ƙauye ya zaka binni suka kwashe kayan tas suka yi sacin in shi da yan wayansu na ɗillin ɗillin da komi na shi da kudaden shi suka kwashe suka ga bai farka ba suka samu reza suka yi mashi kwalfago farka ba to da ya farka ya shafa ya ji ba kaya ya ce a an mun sata na sake shafa aljihu ya ji ba waya ba kuɗi ya ce an mun sata inna lillahi ya shafa kai ya ji odago da ce a ashe ba ni wani <laughs> ni ina da gashi ashe ba ni wani ba <laughs> abin mamaki ne mutum ya ce ba Allah eh ko kuma abin mamaki ne kuma wanda ya ce akwai Allah ya yi bayanin Allah samuwansa da dalilai da sa a bauta masa ko shi ake ma izgili da shi ake ma izgili a ce boka a ce mawaki a ce mai sihiri a ce kazzabu a jefe shi da duk abin da za a iya jifan shi na banna na ba daidai ba na walakanci na tsoraci wannan ba wani abu ba ne wanda yake farau a kanka Allahi duk manzanni da annabawa an masu haka annabi nuhu allah subhanahu wa ta'ala ya nuna sanda yake ya kera kirgi da ke waya sana'ul fulk wa kullama ma'a alaihi mala'un min qawlihi sahiru minhu da yace qala in tasahu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun فستعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب أقيم مجيم باكين با an gane ko annabi nuhu kamar yadda muka faɗi sanon baya ma ina jin mun faɗi lokacin da abu ya kai tura ta kai bango ai Allah ya ce zai ka sana'anta jirgi tsere jirgi lokacin da ya roƙi Allah da rabbahu anni maghlubun fantasam kuma Allah sai ya ansa addu'ansa yace ka ai ka yi jirgin ruwa ya daina aikata jirgin ruwa a daji muka ce sai su zo su ta izgili su ta izgili a annabci ya daina ci an koma sassaka ya fi maka wallahi A tsarta na najaran ba da an kunta mai biya a aka rufa mutan karafiri kun ba jin kuma wauta ba a zo tsakiyar daji a yi katon jirgi ya za ta yi da shi a wannan waje kuma ba zai ɗauki maka ba ko suno oh, oh, sunuhu na manya annabawan Allah hajjifa izgili shi kuma sai ya ah, in kuna mana izgili yau mu ma gobe za mu mai da martani kamar yadda kuke mana izgili za ne maku kuma za ku san wa azaban Allah za ta sauka a kansa Allah ya kunyata shi ya kaskantar da shi azaba madawwamiya ta tabbata kansa wa madalla wa idza zikiruna yadhkuru haka suke wa idza zikiru duk wa'azin da aka yi masu. alaga fita malam la yadhkuruna ba su wasuwa, kaga mutum ana gaya mashi Allah saboda izgili wai zai kira guda ke ta sauka a nan wai ayoyin da hadisan su zuba a nan Saka ji mutum an gaya masa Allah ya masa abin da zai ce ruwa ya tsare matsan kada. Aji to sai ne kuma naji, ko naji sai ne kuma. Wato naji na ƙi abin da za ka iya shi ne ma'ana, naji sai ne kuma. Ko kuma matanmu masu taurin kai. miji na kokarin ya saitin su ala sa'atin lahil mustaqim yawa wani na ganga na gano ka ba ka gaya mun Allah kai mun wa'azi ko aya ko hadisi sai kana so ka cince ni matan almajirai ko nan an tashi cutanmu yanzu ka ji aya ka ba ai suna da matsayi a wajen takadaranci sai wanda Allah ya taimake ta sai wanda Allah ya taimake ta Allah ya taimaki matan mu duka hmm, wa idza zikiru la yasqurun na'am وإذا رأوا آية يستسخرون wa رأوا آية da Allah yake tabbatar da mu'jizansa ga ɗayan annabawansa kaga ga tamamu qudratin lahi subhanahu wa ta'ala maimakon su khudu'i su khushu'i su yi biyayya ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ne suke yi yastaghfiruna sai su girman kai su ci gaba da kafici fiye da da ai kaga su suka roki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa idan shi annabin Allah ne da gaske yana samun wahayi daga jalla jalaluhu to suna son ya roƙi ubangijin nashi ya ga wata ya rabu biyu rabi ya sauko ƙasa su ga rabi a sama ki in na roƙe shi za ku imani suka ce sosai ma suna ganin sun roƙi mustahili annabi ya roƙi Allah Allah ya tabbatar masa da wannan mu'jiza a kan idan su ƙuruƙuru wata ya rabe biyu rabi ya sauka a jabulu abi kubai mafi kuma ga shi a samarin sama duk aka da ku sun gan su sun gan shi shi ne suka ce <laughs> yanin mamman ya yi yawa ya yi yawa eh, shi ne ikita mabatin sa'atu wa shakkal kama wa iya ra'ayatan yi uridu wa ya kolo da shi shi an musulun wa kan rabu wa taba'u a hawa'ahu kun ji ko? kun ji ko? shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana nan wai za a ayatan ya duk ayan da aka nuna musu na cikin ƙudurin Allah sai ya zama abin izgili annabi lutu ma haka suka yi masa suka ce suna son su ga faɗin nan koman duke taguwa ta fito mai ciki ashra Salihu salih afwan ba lutu ba ce za ku imani suka ce hakikatan ya roƙi Allah a gaban su kwalo-kwalo suka ga dutse na dariya suka ga taguwa rusheshiya tana fitowa tana fitowa tana fitowa kuma ta fito da ciki rutsetse suka ce kai salihu hannunka ya kai وهذه ناقة الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم inda ku kuka roƙa za ku yi imani kun ji imani to taguwar Allah ne ga ta nan a kyale ta duk inda take so ta ci ta ci ƙasar Allah ne taguwar Allah ne in ta zo ta yaji gonanka sai ki ta ce to Allah ta ta wuce Allah ta ta wuce kace min fa sannan babban tafkin da suke sharuwa sai aka ce to taguwa Allah fa tana da babban ciki laha bun walakum lakum bi yawmin ma'lum za ta sha yini daya za ta haƙura ku sha yini daya ai an masu kishiya za a rabon kwanan shan ruwa suka <laughs> kwana biyu suka kosa suka kosa kizin ba asa ashfaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه damdama alaihim ya kaji sauki dandali Allah ya raba mu da dandamawa to haka duk manzanni ake musu Allah ka kare mu وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا إن هذا إلا سحر مبين gaba ɗayansu suka ce wannan ba wani abu bane Ba face bayyanannen sihiri ko sihiri bayyananne don haka mu ba za mu bi sihiri ba ba za mu yi amfani da boka ba haka suka kira annabi mai sihiri suka kuma alkur'ani sihiri duk wata aya da aka ka musu sun karyata su mun zanta sun bi abin da suke so ina ga kila a wannan ayar za mu tsaya don ana mun ishara da lokaci muna fatan Allah ta'ala ya amfana da mu da abin da muke ji mun daidai yadda suke kamar yadda mahalicinmu ya nuna mana subhanahu wa ta'ala Allah ka sa abin da muke shi a daidai ka ba mu ikon fahimta da imani da aiki kuma Allah ka ji tausayinmu in mun yi Allah ka aikinmu ba fa dole in ka yi alfawa ba alfarma za a yi masaka an sa Allah kai mana wannan alfarma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullah Thank you.